bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin wallaga a nan cikin garin Bauchi na jihar Bauchi a wannan yammaci na ranar Alhamis yau 20 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 da biyar wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin suratul isra kuma ga bisa al'ada mukan fara da an tambayoyi sannan mu shiga cikin karatu za mu yi ƙoƙari mu ga tambayoyin da za mu ansa mun taƙaita bayani duba da cewa muna bukatar lokaci domin muga cewa karatun namu ya tura sosai wanda yana tambayar ingancin hadisin sallu fi rihalikum yace sallu fi hadisin yadda yake sallu fi rihalikum idan ana ruwa aka kirawo sallah da bakon mai kiran sallah ce hayya ala sai ce ala sallu fi rihalikum wannan hadisi ne tabbatacce na annabi sallallahu alaihi wa sallama wato kamar ana gaya wa mutane cewa saboda uzurin ruwa su yi sallah a gidaddajin su sai wanda yake tambayar ingancin hadisin kiran sallah da iqama a kunnen jariri yayin da aka haifi yaro wasu hadisai sun zo da cewa a yi masa kiran sallah a kunnensa na dama a yi masa ikama a kunnensa na hagu yake tambaya mai ingancin waɗannan hadisai to duka hadisan ba su inganta ba da ikamar ah, da kiran sallar da ikamar duka ba wanda ya inganta saboda haka yaro za a yi masa addu'a kuma wannan ba shi da lokaci kuma ba sai an kare kara abin nan baki a kunnensa ba lokacin da za a yi masa addu'a kowane lokaci ah, a ko'ina sannan wanda yake tambayar matsayin karɓar layya karbar naman layya ga wanda ya layya ya halatta ko da kai layya dan an baka kyauta ka karba ba wani abu ah, sai wanda da yake tambayar ah, shi kuma warware ah, kitso ga mace mai al'ada lokacin da ta zo wanka dole ne ko ba dole bane ba dole bane ba dole bane sai ta warware sai wannan shi kuma da yake tambaya shin an gama karatun littafin at-tajridus sarih to gaskiya ai ba a je ko ina ba littafin at sare hadisai ne na sayyid bukhari da aka aka takaita su ko aka rairayo a cikin wannan littafin saboda haka muna nan ba inda muka je duk da cewa dai karatun ya tura an doshi wajen darasi daga zai kusa da 150 sannan yake tambayar cewa shin da gaske ne ina karantar da littafin muqaddimatu ibn salah a Kano eh akwai karatun muqaddimatu ibn salah kuma an dai an jima ana yi sai dai karatu ne da ya shafi ɗaliban ilimi zalla kuma da harshen larabci ake yin sama ba da hausa ba sai kuma yadda yake tambayar cewa tahajjudi a gida ko a masallaci wanne ya fi ga mutum ya yi sallata hajjudi a gida ko ya masallaci idan yana da himma kuma yana da ƙur'anin da zai tsaya yi karatu ya yi sallar a gida babu komai a gida ya fi lada idan kuma ba shi da haddar ko ba shi da himmar da zai tsaya yi sallar a gida sai da in a gida yake ba zai yi sallar ba baccinsa zai yi amma in ya fito yana ga jama'a to wanda zai samu karsashi samu kwarin gwiwa to ya fito masallaci a yi da shi ya fi saboda aka ya danganta da yadda mutum yake idan mutum yana iya yi shi kaɗai a gida to sallarsa a gida ta fi babu shakka sallar nafila kowace iri ce a gida ta fi lada sai kuma wanda yake cewa yaushe ne daren lailatul qadari ba ba dai san an san daren lailatul qadari duk ba kowa sai kwance sa a gida ba kawai sai ranar daren a gan shi. tsamo-tsamo a cikin masallata eh, annabi sallallahu alaihi wasallam cewa iltamisuha fil ashr al awakhir eh, min ramadan saboda haka a cikin goma goman karshe na ramadan ake lalibanta wasu hadisai suka nuna fil witr min al ashr al saboda haka daren 21 ko daren a eh, daren 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko da tara saboda haka lalibe ne wanda Allah ta'ala ya sa ya dace kaga wannan zai sa kusan kullum ka tashi a yi sallar da kai don ya zama na ka dace ka tsanci daren da ta kadar ɗin ah, ibn taimiyya wai da gaske ne bai taba aure ba haka ne ibn taimiyya bai taba aure ba har ya koma ga Allah saboda bai ma samu sakat ba yana ta famar gwagwagwa da yan bida'a yau a yi a kai shi can gobe a kai shi can yau a je a tsare shi an tsare shi wajen sau bakwai a kurkuku kafin yau abin so saboda haka bai ma samu lumfasawa ba balle har ya aure har ya tara iyali shin matan manzon Allah su ma ahlul baiti ne na'am ahlul baiti ne nasin alqur'ani inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tathira ba ka nassar alkur'ani shi ya zo ya shigar da matan annabi cikin ahlul baiti shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo fatima da ya'yanta hassan da hussein da ali ya shiga da shi cikin gwado lokacin da ummu salama ta zo za ta shiga ya ce an ce alakhair ke ba sai kin shigo ba saboda mai saboda ita nassin alkur'ani ya shigar da ita tintini saboda haka ba buƙatar ta sake shiga cikin wani gwado sabanin sauran nassin alkur'ani bai shigo da su ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya bayyana wa al'ummarsa cewa waɗannan sune aula da su shiga cikin ahlul baiti to shine yake ƙara tambaya cewa to in har ahlul baiti ne ya aka yi ake kawo musu sadaka a ya kamata kasu ta sadaka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan ɗaya daga cikin su ya tambaye ta akwai abinci ta ce eh amma na sadaka ne to kaga ya nuna kira ana kawo masa sadaka to ban sani ba ina aka ce su matan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda sun shiga ahlul baiti kan su sadaka ahlul baiti daban karaba kuma daban akwai karabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ake maganar an haramta masa sadaka wanda suke jinin tsatsan gidan banu hashim su ne aka ce an haramta wa sadaka zawul qurba amma ba a ce mata annabi ba kuma dan su sun ci sadaka kuma wannan ba ya da su daga ahlul baiti ba saboda haka abubuwan guda biyu ne akwai ahlul baiti akwai kuma zawul qurba zawul qurba suna cikin ahlul baiti sune ma farkon ahlul baiti sannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna ciki duk da cewa ba sa cikin zawul qurba saboda haka dan sun ci sadaka wannan ba zai fitar da su daga ahlul baiti ba ra'ayi ne na wani bangare daga cikin malamai waɗanda wajen tarifin ahlul baiti suke cewa su ne waɗanda aka haramta musu su ne aka haramta musu sadaka to wannan ra'ayin sun faɗi wani bangare na ahalin baiti ne amma ba duka suka faɗa ba tunda mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna ciki bi nassul qur'an saboda haka wannan batun sun ci sadaka wannan ba shi zai fitar da su daga ahlul da cewa akai su ma zawul qurbani da yau wani cewa ya su ma zawul qurba ne sai kuma aka ce sun ci sadaka to sai ka ce to a ah, ai zawul qurba su ba ba a ce su ci sadaka ba to dan ne sai a sai a sai a tsaya ana ta gaddama amma ahlul baiti aka ce ahlul baiti ba ba ba babu wani nassi da yace dan yana cikin ahlul baiti kai ya ci sadaka waɗancan saboda su zawul qurba ne su sa aka fi haramta musu sadaka saboda za mu shiga karatunmu آه، بسم الله ولا أبكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم رانر كتن رانر دزام الكراو قوة أن kirawo دل إمام سوء faman utiya kitabahu bi yaminihi wanda duk to duk wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na dama fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila to waɗannan su ne suke karanta littafin su wa la yuzlamuna fatila kuma ba za a zalunce su ba gwargwadon zaren kwallon dabino wa man kana fi hadhihi a'ma wanda kuma ya kasance a wannan rayuwa ta duniya yana makaho fa huwa fil akhirati a'ma to haka yake shi a lahira yana makaho wa adallu sabila kuma shine yafi bata ga hanya Allah ta'ala yana ba da labarin hisabin da zai yi wa kowace al'umma ranar gobe kiyama yace yawma nab'asu yawma nad'u kullu kullu unasin bi imamihim ranar da zamu kirawo kowaɗanne mutane da limaninsu wato kowaɗanne al'umma ubangiji ta'ala zai kirawo su da limaninsu malamai sun yi sabani wajen bayanin imamihim da Allah ta'ala ce limaminsu wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin annabinsu kowace al'umma Allah ta'ala zai kirawo ta da annabi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wani kulle ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun kowace al'umma tana da manzo yayin da manzanta ya zo qudiya bainahum bil qisti za a yi hukunci tsakaninsu da adalci wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba haka nan ubangiji ta'ala yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid وجئنا bika على هؤلاء shahida? yaya al'amarin zai kasance yayin da za mu zo kowace al'umma da wanda zai mata shaida kai ma muka zo da kai ga wannan al'umma taka domin ka zama mai shaida gare ta hakanan Allah ta'ala yake cewa yau mana ba su fi kulle ummatin shahidan alaihim min anfusihim waje ina bika shahidan ala ha'ula wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim kuma tuna ranar da kowace za mu tasarwa kowace al'umma da mai mata shaida daga jinsin wannan al'umma kai ma mu zo da kai ka zama mai shaida ga al'ummarka saboda haka wasu malamai suka ce ana nufin bi imamihim kowace al'umma saboda haka kowace al'umma Allah ta'ala zai kirawo ta tare da annabinta don ya zama mai shaida akan cewa ya isan mata da sakon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi shine da ba'athu wa yawma nad'u kulla unasin bi imamihim shine ranar da zamu kirawo kowaɗannan mutane da limaminsu saboda haka mutanen annabi no Allah ce ya qauma no ya ummata no ya ummata hud ya ummata salih ya ummata shu'aib ya ummata lut haka kowace al'umma Allah ta'ala zai ta kirawo ta hazo ya ummata muhammad ubangiji ta'ala zai kira kowace al'umma da manzan da ya aika ma ita wannan al'umma kuma babu wata al'umma a doron ƙasa da Allah ta'ala bai aika mata bai aika mata wani manzo ba wa li kulli qaumin hat da ta'ala ce babu kowace al'umma mun aika mata mai mata wa'azi saboda haka babu wata al'umma da ba za ta zo karkashin wani annabi ba sannan Allah ta'ala ya tambaye wannan annabi ya isar da sakon da Allah ta'ala ya dora ya dora masa ya aiko shi da shi shi kuma ya bada shaida cewa ya isar illa iyaka daga cikin al'ummar akwai waɗanda suka yi imani akwai kuma waɗanda suka bijire suka ki imani to daga nan Allah ta'ala ya hukunci ga ga wannan al'umma ko kowane bangare gwargwadon irin aikin sa to haka wasu malamai suka fassara bi imanihi wasu daga cikin malamai kuma suka ce bi kitabihim Allah ta'ala zai kirawo kowace al'umma da littafin da ya saukar mata littafin da ya saukar wa annabin wannan al'umma littafin da za a yi musu shari'a da shi wasu kuma suka ce bi kitabi a'malihim wa yawma da'o kulla ummatin bi imamihim ai bi kitabi a'malihim kowace al'umma za mu kirawo ta da littafin ayyukansu saboda haka kowa zai zo da littafin sana aiki suka ce wannan shine abinda Allah ta'ala ya ce kullu shay'in ahsaynahu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kowane abu mun kididdige shi fi imamin mubin a cikin limami mabayyani shine littafi sauraka imam anan ana nufin littafi don haka suka ce kowace al'umma Allah ta'ala zai kirawo ta da littattafanta na aiki ayyukanta na kwarai ko kuma ayyukanta da ta yi wanda ba na kwarai ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce watara kullu ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tuzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun ubangiji ta'ala ya ce zaka ga kowace al'umma ta zo ta gurfana a gaban ubangiji yayin da ubangiji kowace al'umma za ta zo ta gurfana a farfajiyar mahshar da yadda ubangiji zai yi shari'a kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kirawo ta zuwa ga littafinta littafinta na aiki a ce da su a yau za a sakanka muku abinda da kuka kasance kuna aikatawa kitabu na yantiqu alaikum bil haqq ga littafin munan yana yi muku firici da gaskiya inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun haka muka kasance muna ta rubuta abin da kuke aikatawa saboda haka wasu malamai suka ce bi imamihim anan ana nufin bi kitabihim wa nad'u mawazin al-qist li yawm al-qiyamah Allah ta'ala yake cewa ubangiji ta'ala yake cewa wa nad'u ala halin ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa kowace al'umma ubangiji ta'ala zai yi mata hisabi dogaro da littafinta da ayyukanta da ubangiji ta'ala ya ainihin rubuta mata ko ta aikata ya rubuta mata a cikin littafinta don haka wasu malamai suka fassara bi imamihim da cewa bi kitabihim da ayyukansu da suka aikata a duniya wasu malamai kuma suka karanta suka fassara bi imamihim da cewa shugabanninsu ake nufi su cewa shugabanni saboda haka waɗanda suke mabiya annabawa za su zo a ƙarƙashin tutar annabawa waɗanda suke mabiya fajirai za su zo a ƙarƙashin tukar shugabanninsu waɗanda suka ja su zuwa ga fajirci saboda haka waɗanda suka bi annabawa su zo ƙarƙashin tutar annabawa kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun haka nan muka sanya su shugabanni ne waɗanda suke kira zuwa ga wuta kuma a ranar gobe kiyama ba za a taimaka musu ba saboda haka akwai shugabanni waɗanda suke na shirya su ne annaba akwai kuma shugabanni na wuta kamar yadda fir'auna zai zo yana jagoran mutanensa ya kudumu hu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud haka fir'auna zai zo yana jagorantar mutanensa ranar gobe kiyama to haka nan kowanne mutane za su zo karkashin shugabansu wanda ya jagorance su don haka waɗanda suka bi annabawa za su zo ƙarƙashin tutar annabawa waɗanda kuma suka bi wasu annabawa za su zo ƙarƙashin tutar waɗannan waɗanda suka yi wa biyayya to kaga anan wannan ya nuna matsayin dukkan wani wanda zai rike annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin abin koyi a matsayin shugaba zai zo ƙarƙashin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallama malamai suka ce wannan shi kansa sharafun ne da ahlul hadith ga waɗanda suka rike hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ba karamar daraja bace da ɗaukaka gare su ubangiji ta'ala zai tashe su a ƙarƙashin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallama dan shine imamu shine abun koyin su waɗanda kuma suka riƙe wani ba annabi ba sallallahu alaihi wa sallama to za su zo ƙarƙashin wannan wani ɗin da suka riƙe. don haka dukkan wanda za ka riƙe a matsayin abun koyi a wajenka a matsayin shugaba a wajenka to za ka tashi a ƙarƙashin tutar sa na gobe kiyama wanda ka riƙe shi ne zai zama jagoran ka a ranar gobe kiyama kaga waɗanda suka riƙe annabi sallallahu alaihi wa sallama babu shakka waɗannan sun fi kowa morewa sun fi kowa caɓawa domin za su tashi a ƙarƙashin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka bi wasu wanda suka saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to babu shakka waɗannan za su tashi a ƙarƙashin tutar waɗannan don haka kaga babu wanda ya kamata ka yi fariya da shi ka yi alfahari da shi ka yi tunƙaho da shi cewa kai mai bin sani irin annabi sallallahu alaihi wa sallama dan a ranar gobe kiyama ka samu damar tashi a ƙarƙashin tutarsa idan kai tunƙaho da bin wani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarshe za ka tashi a ranar gobe kiyama ka ganka ba a ƙarƙashin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallama annabawa duka za su zo ƙarƙashin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ka kai ma ka kai kokari kai kai kokari yi aikin da zaka samu kanka karkashin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin alfahari wannan shine abin takama amma idan ka rike wani ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ka rika saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa san zuciyar wani to zaka samu kanka zaka tsinci kanka lanar da Allah ta'ala zai kirawo kowa ya ce ya shiga ayi tawari to zaka ganka karkashin tutar wannan mutum shi yasa wanda yake ahlus sunna mabiyin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kullum baya jingina kansa ga komai sama da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka tambaye shi aqidar sa zai ce aqidar sa aqidar sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka tambaye shi ibadar sa ibadar sa ce ta sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam mu'amalar sa ta sunnar annabi ce saboda haka a komai sunna sunna sunna to kaga wannan shine cikakken wato mai biyayya wanda zai tashi karkashin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallam amma in karka tintahu da wani ba annabi ba sallallahu alaihi wa sallam kai yarda ma ka saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a dalilin wannan to ranar da za a kirawo kowa a ce ayi tawari to za ka ganka karkashin tutar wannan da ka rike ba tutar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi yasa Allah ta'ala ce wa yawma nad'u kullu unasin bi imamihim wasu malamai suka ce bi imamihim ana nufin shugabansu wanda suka yi wa biyayya shugabansu da suka yi biyayya hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za a tashi dukkan al'umma sannan a yi shela cewa litattabi kulla ummatin ma kanat ta'bud kowace al'umma ta bi abinda take bautawa kowace al'umma ta kama abin da take bautawa to a wannan lokacin wasu za su bi rana wasu za su bi eh, wata wasu za su bi gumaka duwar wasu wasu za su bi wasu shaidanu saboda haka kowa zai bi abin da yake bautawa fayattabi'u man kana ya'budu at-tawaghit at-tawaghit waɗanda suke bin shaidanu ma za su su suna bin shaidanun saboda ka dukkan wani abin da mutum ya rika bautawa a ran duniya zai ga yana bin wannan abu waɗanda za su rage su ne muminai su kuma Allah ta'ala suke bi suke bautawa saboda haka shi kaɗai za su bi to shi yasa wasu malamai suka ce wa yau mana da'o kulla unasin bi imamihim ana nufin bi imamihim ai billazi kanu yaqtaduna bihi fid dunya wanda suka kasance suna koyi da shi wa ya'tamuna bihi fi hayatihim a rayuwarsu suna koyi da shi akwai mabiya shi'a suna cewa bi imamihim ana nufin bi a'immatihim suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan ayar yace wai yamna da'u kullu unasin bi imamihim shikenan sai sai sai sai sai sai sai sahabbai suka ce ba kai bane alasta imamana ba kai ne imamun mu ba sai ce ana nabiyukum ni annabin ku ne amma imamin ku su ne al'a'imma waɗanda za su zo bayana waɗanda za a rika zalinta su su ne waɗanda suke a'imma saboda haka kowane mutum zai bi limamin da ya samu kansa a zamaninsa to da ruwayar ba gaskiya ba ce ruwa ce ta ƙarya annabi sallallahu alaihi wa sallam shine farkon imam na wannan al'umma kuma kowa zai so ya shiga karkashin tutar sani inda kace kowane mutum kowane liman waɗannan limamai goma sha goma sha biyu duk da na sha biyu babu shi kawai tatsuniya ne babu wannan na sha biyu to aka ce kowa zai kowa zai shiga na zamanin sa. to kaga ya nuna kenan su waɗannan kowanne zai yi tawari daga annabi sallallahu alaihi wa sallam maimakon duka su shiga ƙarƙashin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallama za su yi tawari ne su kowa ya kafa tashi tashi majalisar ko tashi dabar wanda kuma abinda mu muka fahimta cewa kowa zai shiga ƙarƙashin tutar annabi ne sallallahu alaihi wa sallam a hadisin shafa'a hadisin shafa'a yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kowa zai shigo ƙarƙashin tutarsa liwa'ul hamdi liwa'ul hamd kowa zai shiga karkashin tutarsa har annabi ibrahim har annabi ibrahim kowa sai ya shiga ƙarƙashin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wasu malamai suka ce wa yau nad'u kullu unasin bi imamihim ana nufin wanda kowace al'umma ta yi koyi da shi to wasu malamai sun fi rinjayar da ra'ayin da yake cewa bi imamihim bi kitabi a'malihim bi kitabi a'malihim littattafan ayyukansu saboda waɗancan ayoyi da muka karanta waɗanda suke nuna mana cewa Allah ta'ala zai fitowa da kowa aikinsa saboda ka bi imamihim a nan ana nufin bi kitabihim ayat tazo da nake so in kawo ta cikin suratul kafi wa wudi alkitabu wa na almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailata na li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yuzlimu rabbuka ahada sauraka wudi alkitab a lokacin kowa za a je masa littafinsa a lokacin masu laifi za su shiga da tsoro mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana su rika cewa ya kai can ba da hadal kitab wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bai bar karamin abu ba bai bar babban abu ba sai da ya kididdige shi sai da ya lissafa shi wa wajadu ma amilu hadiran duk abinda suka yi suka ganshi gashi nan a shirye a gaban su wala yazlimu rabbuka ahada kuma ubangiji baya zaluntar kowa suka ce abinda yake kara tabbatar da wannan fadar Allah ta'ala anan da yace fa amma man utiya kitabahu bayan ya ce yawma nad'u kullu unasin bi imamihim sai ya ce faman utiya kitabahu wanda aka bashi littafinsa faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wanda aka ba shi littafin sa a hannunsa na dama to waɗannan su ne suke karanta littafin su domin su suke farin ciki da abin da yake cikin littafin don haka za su kokarin su karanta su ƙara murna su ƙara farin ciki da abin da suka gani na sakamakonsu da ubangiji ta'ala ya shirya musu a aljanna wanda littafinsa ya kasance ya kunshi abin farin ciki abin nutsuwa to babu shakka wannan shi zai karanta littafinsa shi zai karanta littafinsa ya rika tsalle yana ha'o muqra'u kitabiya kamar yadda Allah ta'ala ya ga amma man uti kitabahu bi yamini fa yaqulu ha'o muqra'u kitabiya inni zanantu anni ulaqi anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية saboda ka wannan shine yake farin ciki shi zai rika ma cewa wasu su karanta bayan shi ya karanta kamar yadda Allah ta'ala ce wa ulaika yaqra'una kitabahum zai ma miƙa ma wasu ku karanta ku karanta domin ya san babu abin kunya a ciki ya san abin da yake ciki abin ne na faranta rai saboda haka zai so kowa da kowa ma ya san wani sakamako ubangiji ta'ala ya rubuta masa a littafinsa ha'u muqra'u kitabiya ga littafi na ma gashi nan ma ku karanta ni zanantu anni mulaqin hisabiya na yi tsammanin cewa zan haɗu da wani hisabi wato zan haɗu da wani bincike mai tsanani wa huwa fi aishatin radiya Allah ce to yana cikin rayuwa yardadda fi jannatin aliya yana cikin aljanna madaukakiya qutufuha daniya wanda 'ya'yan itatuwan ta dab da dab suke kulu washrabu a ce da su ku ci ku sha hani'an bima aslaftu fil ayyam al khaliya kuna farin ciki kuna annashawa saboda abinda kuka riga kuka gabatar a kwanakinku da suka wuce to wannan Allah ta'ala ya sai ya ce waɗannan su suke karanta littafinsu amma sai ba a yi maganar waɗanda aka ba su a hagu ba su suna karantawa ko ba sa karantawa babu shakka da ya karɓa da hannun hagu alama ce da take nuna masa cewa a ruga yi kyau tun da ya ga an miƙo masa su ta hantawunsa to ba ma zai tsaya ce sai karanta ba a wannan lokacin za a nazarta masa ya karanta iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kamar da Allah ta'ala ce kullu insanin anzalnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ubangiji ta'ala zai bashi kuma a ce da shi karanta saboda haka ko baya so za a lizimta masa ya karanta to amma fa da ya dan fara ba fa daɗi zai ji ba saboda zai ga cewa abin da yake ciki ba abin faranta ne ba zai rika ma kai cu ila ma ba a bashi littafin ya laita ni lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita na alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya Allah ce khudhuhu faghulluhu thumma jahima sallu rika ma cewa yana kokawa yana ya lai ya ya kitabiya ina ma ba a bani littafi na ba ya laita ha kana fil ina ma rayuwar duniya ita ce ta ƙarshe ta gama da ni ba zan karasa shi ba ma aghna anni maliya dukiyar na tara duka bata amfani ni komai ba halaka annin sulfaniya iko na ma da mulki na ma yau ya bace na neme shi na rasa to a lokacin ne Allah ta'ala zai ce wa mala'iku ku ruhu fa bulluhu thumma al-jahima sallu to saboda haka shi ba ta karanta littafi yake ba wannan shi yake jin daɗi yana a karanta a karanta amma wannan shi ba ta karatu yake ba ta kansa yake kuma sannan wasu suka ce to shi da ma za a tashe shi makahu yaya ma zai iya karantawa tunda ayar gaba ta ce wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila wanda a nan duniya yake makaho to a can ma zai tashi makaho kuma shi ya fi zama bacewa a hanya wato hanyar da za ta kai shi da tsira malamai suka ce man kana fi hadhihi a'ma fi hadhihi a'ma wanda yake makaho aka ce amal basira makantar basira wanda yake dirkaniya a ran duniya ya kasa gane shiriya ya kasa gane hanya shi ake nufi ba makanta na ido ba kamar yadda Allah ta'ala ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanuwa bane suke makancewa maganar ba makancewa ba makanta ta ido ba makanta ta ido hadisi ya tabbata cikin bukhari da wani hadisin anas dan malik annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda na karbe idanuwansa a nan duniya yayi hakuri to zan musanya masa da gidan aljanna rana gobe kiyama saboda haka shi rasa ido a nan duniya ba matsala bace a gurin Allah bal ma wanda ya hakuri akan wannan ubangiji ta'ala zai musanya masa da da gidan aljanna ranar gobe kiyama awwadahu Allah bihi mal jannata yawm al qiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka ba makantar ido ake magana shi yasa za ga cikin sahabbai cikin sahabbai akwai makafi ko manya ibnu abbas abdullahi ibnu ummu maktub abdullahi ibnu umar abdullahi ibnu abbas da ibnu umar su ma duk karshen rayuwar su makanci abdullahi ibnu abbas abin nan abdullahi ibnu maktub wanda shi da man ibnu ummi maktub da shi da man makaho ne da Allah ta'ala ya saukar da abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka saboda haka tazkiyatul qulub ba ta da alaka da gani a ido saboda haka makaho zai samu tsarkakar zuciya shi yasa Allah ce ma yudrika la'allahu yazakka don haka ba makanta ta ido ake nufi a nan ba a makanta ta zuciya to wanda ya makance a nan duniya ta hanyar makancewar zuciyarsa ya kasa ganin gaskiya ya kasa fahimtar ta ya kasa ganin masu faɗar gaskiya ya bi su to fa huwa fil akhirati a'ma a lahira ma makaho zai zama to a can zai zama makaho ne na basira ko makaho na ido wasu malamai suka ce a'a zai zama makaho na ido abin da makaho na basira a can ma zai yi taɓi kaniya ne ya yi taɓimuwa ya rasa inda zai bi shi yasa Allah cewa azallu sabila zai rasa ina ne mafita ina ne matsira ainal mafar ina zai bi ya gudu saboda haka can ma makanta ce ta ɗibuwa ba wai ta ido ba saboda Allah ta'ala ya tabbatar da da ainihin masu laifi manyan masu laifi cewa za su gani kamar yadda Allah ta'ala ce walau yara allazina zalamu iz yarawna al'azaba wara al-mujrimuna an-nara fa zannu annahum waqi'uha ubangiji ta'ala ya tabbatar musu da ru'ya ya ce za su ga azaba a ranar gobe kiyama to ashe kaga ba maka ba makanta ce ta ido ba makanta ce a can ma ta ɗimuwa wannan ba zai hana su su ga azabar Allah baro baro ba wara al-mujrimuna an-nara Allah ce mujrimai suka ga wuta saboda haka Allah ta'ala ya tabbatar musu da gani na ido ru'ya albasariya wasu malamai suka ce a'a an tabbatar musu da gani na ido amma daga ƙarshe Allah ta'ala zai kwace idan zai kwace idan na haka za su dawo a lokacin da Allah ta'ala ya gama musu hisabi za a kai su wuta to a lokacin za a kwace idan duk da cewa a duniya suna gani kamar yadda Allah ta'ala ce man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fa nasituha fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ubangiji ta'ala ce man a'rada an zikri wanda duk ya bijirewa wato alqur'ani na ambato na ya bijirewa magana ta zikri ana ana nufin alqur'ani da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi na shari'a wanda duk ya bijire ma wannan fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ce yana da rayuwar kunci rayuwar matsatsi a duniya wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma a ranar gobe kiyama mu tashe shi a'ma makahu qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ce ya Allah ya katashe ni da bana gani bayan da ina gani kaga ashe kenan a nan basar bas abin ru'ya ce amar ru'ya ce baya gani ne shi yasa ya bada hujja da cewa ai shi a duniya yana gani to ya akai kuma anan shi ya ganshi baya gani qala kadhalika atatka ayatuna nasita haka ayoyinmu suka zo maka sai kai buris da su kai watsi da su to haka kai ma za a yi buris da kai a yau kadhalika yawmutun wasu malamai suka ce ana nufin makanta ta ido saboda haka akwai inda za su gani akwai kuma inda gaba ɗaya za su zo su samu kansu duɗin kamar yadda Allah ta'ala ce wa nahshuruhum yawm al ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan sura ya ce haka za mu tashe su yau ranar gobe kiyama ala wujuhihim suna tafiya akan kan fuskokinsu suna tafiya da ka umyan wa bukman wa summa ba sa gani ba sa iya magana kuma ba sa ji haka ubangiji zai yi musu ranar gobe kiyama to kaga ashe akwai lokacin da za su zama suna gani akwai kuma lokacin da Allah ta'ala zai kuma kwace ganin ma gaba daya to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man kana fi hadhihi a'ma wanda duk ya kasance baya ganin hujja ya bi ta anan duniya baya ganin gaskiya ya yarda da ita anan duniya baya ganin masu gaskiya ya girmama su ya yarda da abin da suke faɗa masa fa huwa fil akhirati a'ma to haka a lahira ma zai kasance baya gani wa adallu sabila kuma zai kasance ya fi ɓacewa a hanya wato a yadda ya ɓace a nan ya ɗimauce a nan ya rasa ka hanyar kama wato a can sai ya fi ɗimaucewa ma Allah ka kiyashe mu Allah ya ce wa in kadu la in kadu la يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره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 su fitine ka zai ladhi na ilaika ka bar abinda muka yi maka wahayi litaftari alaina ghayrahu dan ka kaga mana waninsa wa idan ka khalila da haka ta faru lalle haƙiƙa da sun rike ka masoyi walaula an ka ba dan mun tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila haƙiƙa lalle yi kusa ka karkata zuwa gare su karkata ‘yar kaɗan idan da haka ta faru da azabna ka da'ifal hayati da mun ɗanɗana maka rukun azabar rayuwa wa da'ifal mamati da rukun azabar mutuwa sun ba la jiru laka alaina nasira sannan da ba za ka samar wa kanka mai taimakon ka ba a kanmu ubangiji ta'ala yana ba mu labarin yadda Allah ta'ala ya karfafa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da shi ya ba shi jajircewa da tsayawa daram akan gaskiya duk da irin tayi da ya rika samu da irin yaudara da ainihin arna na maka suka yi ta ƙoƙarin su yi masa wai dan ya bar wani abu ko ya yi sassauci ko yaya ne a cikin abin da Allah ta'ala ya ba shi mun sani alkur'ani ya gaya mana cewa arna sun yi ta kokari su ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sassauta game da tauhidin nan game da abinda Allah ta'ala ya bashi ya dan yi sassauci sun yi ta kawo masa ta yi iri iri kamar yadda Allah ya ce waddu law turhinu fayudhinu sun sun yi fata sun yi kwadayin ina ma za ka yi labo labo za ka dan sassauta su ma su dan sassauto ka ɗan yiwo ƙasa su yiwo ƙasa sai ku haɗu a tsakiya to amma Allah ta'ala ya kafar da zuciyar annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya dage ya kafi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadha aw baddil قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وبنجي تعالى يكي تشوى وقال الذي إذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا أنا كرنت مس آية مبينا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل sai waɗanda ba sa fatan kyakkyawar haɗuwa ga Ubangiji su ne mushrikai sai su rika cewa ita bi qur'anin ghairi haza da wani qur'anin ka kawo wato da wasu ayoyin ka karanto ba waɗannan ba aw baddilhu ko ka dan canza shi sai annabi sallallahu Sallama ya ce da shi ba zai yiwu ba ulma ya yakunu li an ubaddilahu min talqa'i nafsi ka gaya musu ba zai yiwu ba in canza alqur'ani haka nan taradin kaina in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma ba wanda nake bi sai abin da ake min wahayi ni ma ba zaɓi na ba ne, haka Allah ta'ala ya zaɓa haka ya ce ni ma abin da ya ce shi nake bi ni a kafu ina a rabbi azaba yawmin azim ina jin tsoro in na saɓa wa Allah ubangiji na ina jin tsoron azabar wani ne mai girma wallau sha Allahu ma talautuhu alaihi ka ce da su da Allah ta'ala ya ga dama ba zan zauna ina karanta muku ba wala adrakum bihi ba za ku san ma wannan ba alqur'ani babu ba za ku so ba faqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun ba na zauna shekara arba'in ba kafin a yi mun wannan wahayin kun taɓa ji na ce muku Allah ya ce so ashe kun sa kun ga ashe ba ni ne nake yi wa kaina ba Allah ta'ala shi yake aiko min abin da zan faɗa to kaga wannan tayi ne suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya canza alqur'ani ko ya kawo wani sabon alqur'ani amma Allah ta'ala ya gaya masa ya kurku kul ya kusa ya karɓi wannan tayin nasu walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin wa ma minkum min ahadin anhu hajizin Allah ta'ala yake cewa da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai jingina mana wasu maganganun da ban faɗa ba dina taqawwala alaina ba'd al-aqawil wasu maganganun da ban faɗa ba ya jingina mana la akhadna minhu bil yamin da mun masa kamu kamu mai ƙarfi sun malaka ba'ana min hulwati sannan da mun tsige masa jijiyar gadon bayansa ba ba minkum min ahadin an hajizin babu wani cikin ku da zai iya kare shi ko ya tsare shi ko ya hana a yi masa wani azaba to kaga Allah ta'ala ya nuna cewa sun yi ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam farmaki akwai sanda suka ce ya kori ya kori waɗannan mu'minan da suke tare da shi saboda duk talakawa ne wasu bayi ne ba su da gata su kuma manyan mutane ne ya za a yi su zauna majalisi ɗaya da su annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk wanda ya yi imani da shi to an zama ɗaya inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum a gurin Allah babu maganar cewa wannan ya fito daga babban gida wannan ya fito daga gidan sarauta wannan kaza ne wannan mai kuɗi ne wannan ya fi kowa ilimi a'a in aka zo gaban annabi duk ɗaya ake to sai suka yi tayin cewa su za su zo su zauna su tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam su saurari karatun da yake amma da sharadi ya kori waɗannan talakawa ya kore su randa za su zo su ya zama na su kadai za a saurara Allah ta'ala ya hana shi wala taqridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ما عليك من حسابهم من شيء ولا وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين Allah ta'ala ya ce kada ka kuskura kada ka kuskura ka kori waɗannan da suke gabanka suna bauta dan Allah ba wani abu kake ba su ba ba wani abu suke nema a wajenka ba bautar da suke zaman da suke a nan bauta suke yi dan Allah yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay hisabun ka hisabun su ba akan kai yake ba wala min hisabika alaihim min shay su ma hisabun kai ma hisabun ka ba akan su yake ba idan kai haka zaka zama cikin azzalimi to haka Allah ta'ala ya jarrabe su wa kazalika fatanna ba'dahum ba'dan li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bainina ce waɗannan yanzu su ne Allah ta'ala ya bawa ɗaukaka ya bawa daraja suka fi mu to wannan shi ma tayi ne da suka riƙe wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi da za su saurare shi amma ya kori waɗannan waɗannan eh, ya ku bayan ya ya ayyuhan nasu in ya kore su to su za su to Allah ta'ala ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya kuskura duk wani tayi da za su yi masa kai ya kuskura ya saurari wannan tayin nasu saboda da zarar ya samu yayi labo yayi labo labo akan wani abu to akwai yiwuwar ya ƙara gaba akwai yiwuwar a ƙara gaba har a je zero to ana zuwa zero kuma an koma kafirci saboda haka abinda Allah ta'ala ya saukar maka wani wani abu ne na wajibi kowa da kowa ya bi babu maganar cewa wannan zai bi shi wani ba zai bi shi ba akwai ruwayoyi da aka yi ta kawowa a nan wasu su ce annabi sallallahu alaihi wasallam quraishawa sun ce da shi za mu barka ka shafa hajarul aswad amma da sharadin ka dan shashafa gumakan musulma wata ruwaya ta ce saqif sun zo gura annabi sallallahu alaihi sallama, suka ce muna roƙonka abu guda uku mun kai mana zabu musulunta abu na farko mu kada mu rika rusunawa lokacin ibada wato ba za su rika ruku'u ba ko su tafi sujjada sai dai su yi kikam su gama sallah a haka abu na biyu ka bar mana lata da muke bautar ta ba bauta mata za mu ba amma dai ka dan kyale mana ita shekara guda abu na uku mu ma yadda aka ce makka harami ce mu ma namu wadin zazzaban namu da ƙauyen namu ba a ce mana haramin ne shi ba to wasu sun kawo cewa wannan ruwayar ita ma akwai ta amma dai yawanci da ake rubutowa a nan babu wani abin da ya tabbata illa iyaka dai mun sani a tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama kafirai sun yi ta kawo farmaki akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dan rage wani abu kamar yadda kamar yadda suratu qul ya ayyuhal kafirun suratul kafirun ta nuna mana Allah ta'ala ce ka gaya musu la abudu ma ta'budu wala antum ma wala antum uh, wala ana abudu ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abudu ma abattum lakum dinukum waliya din Allah ta'ala ya gaya masa cewa ya gaya musu babu maganar compromise a cikin harkar addini a ce wai ka sauka ka bar wani abu na addinin ka saboda wai a yi maka wata alfarma a'a a je a nemi ka yi haƙuri da wani abu can na duniya amma ban da addini duk mutumin da zai yi alfarma akan kan harkar addininsa ta wannan mutum yana cikin garari yana cikin haɗari wannan ayar ba ƙaramin ban tsoro za ta take bayarwa ba ubangiji ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa in ka kadu la yaftununaka 'anil ladhi auhaina ilaika. saura ƙiris su fitine ka ga barin da muka yi maka wahayi wato da muka yi maka wahayi shine alqur'ani wato ka bar wani abu na koyarwar alqur'ani saboda su litaftari alaina ghayrahu dan ka kirkiro wani abu ka jingina mana a wacce ruwaya ta saqif suna cewa idan larabawa suka ce to ya kai musu haka alfarma mu baka yi mana ba suka ce sai ka ce musu Allah ne ya umarce ni to shine wasu suka ce shine litaftari alaina ghayrahu waccan aya ta cikin suratu yunus tana gaya mana karara ta ayyuka bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu ka kawo mana wani alqur'anin ba wannan ba ka kawo alqur'anin da babu maganar guma kanmu a ciki babu maganar kushe ma waɗanda suke bauta ma wani ba Allah ba babu maganar cewa masu bautar wani ba Allah ba ba su da hankali a kawo alqur'anin da babu wannan shi kawai ne dai kawai yana magana dai akan dai ibada da alaƙa da Allah amma kai ya kawo batun kushewa shirka kusan yanzu a duniya abinda ake so kenan irin take-taken abinda manya-manyan jima-jiman kafirai na duniya suke so kenan za ka ga duk ƙasashe na musulmi sun bi salawas da ake koyarwa duk wata al'ayar da ta yi maganar yahudu ko nasara sai a ce a share ta wai tana gadar da kiyayya tsakanin 'yan ƙasa ɗaya sun yi wannan bayan bayan abin da suka yi a iraki sun yi wannan a masar yanzu kusan su sisi aikin da suke yi duk an share waɗannan duk an share waɗannan wani da ba da kunne na je yana magana yana cewa a gaskiya alkur'ani shi yake haddasa rigingimu wallahi wannan wani a talabijin cikin cikin cikin cikin waɗannan mutanen da suke tada hankalin mutane a Egypt da kunne da naje yana faɗa ana wani program da shi yace gaskiya wai zai faɗa wai hadda cewa wai gaskiya gaskiya wai a cikin alkur'ani akwai ayoyin da suke tada rigingimu to shi kaga wannan da damar a hannunsa take sai ya bi duk shafuffukan alkur'ani ya tafi fizge shafuffukan ana ciccirewa sannan limamai a kafa doka duk wanda zai sallah ya san ayar da zai karanta to kaga wannan shi ne taftari alaina ghairahu Allah ta'ala ce idan lattakhazuka khalila da a ce kai haka da sun rike ka aboki da a ce zaka yi haka ta da sun rike ka aboki Allah ce walaula an ka, ba dan mun tabbatar da kai ba mun kafe maka zuciya mun baka bakiya laqad kitta tarkanu ilayhi shay'an qalila saura iris ka karkata yar karkata kaɗan ka duba ubangiji ya ce saura iris ka karkata shay'an qalila yar karkata kaɗan amma ka ji azabar da Allah ta'ala ya ce zai masa idan la ka da'fal hayati wa da'fal mamati sun thumma la tajidu laka alaina Sira. idan da a ce ka yi haka la ka da mun dandana maka da'fal hayati da mun dandana maka wato ninkin azaba na rayuwa da ka rayu cikin wulakanci tunda za su zo su gane cewa ashe ma duk abin nan da kake yi ma ashe duk fafa ce ba gaskiya bane gashi daga an dan maka tallar wani abu har ka saki ashe duk fafa ne shikenan sai su rika kallon ka a wulakanci ka rayu a cikin wulakanci kaga Allah ta'ala ya sa maka wata rayuwa ta azaba tunda mutumin da zai rayu a wulakance rayuwa ce ta azaba da'ifal hayat wa da'ifal mamati sannan lokacin mutuwa bayan mutuwa haka nan mu dandana maka azaba ninkin bayan ninkin thumma la tajidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu wanda zai taimaka maka ba to idan har annabin Allah duk sa a wurin Allah Allah ta'ala ya ce da shi da ya dan karkata ko kaɗan ne tarkanu ilayhim shay'an qadida Allah ce zai masa wannan to waye kuma zai kubuta waye zai ce zai kai labari yayin da zai saki wani abu na na addinin Allah saboda wata bukata ta duniya ko saboda compromise a al'addini babu wannan addini wannan abinda ka zo duniya din shi kenan wannan shi ka ka duniya ko a bakka kai ko a tura ka lahira ka koma amma ba maganar a ce wai ɗan rage babu magana a rage ba maganar ka tilasta wani sai ya yi amma kai kuma ba maganar a hana ka kai wannan shi ne abinda Allah ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama za a gaya masa wannan inji malamai suka ce to ya kamata duk wani wanda ya karanta wannan ayar ika jikinsa ta tashi ya ji tsoro idan har annabi Allah ta'ala zai gaya masa izan la'azaqnaka dhi'fa al-hayati wa dhi'fa al-mamati ad-dhi'f anan ana nufin ninkin na azaba kamar da Allah ta'ala ce li kullin dhi'f kowa za a ninka masa azaba saboda haka nan ana nufin ninkin azaba saboda duk sanda wani wanda yake babba ya zo da wani abu ko kankani ne to fa babba ne kamar yadda Allah ta'ala ya gaya wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'azabu dhi'fayn nace ya ku matan annabi duk wacce za ta zo da wani dan kankanin abu abin za ta zo da wata alfasha mabayyaniya yudha'af laha al'azabu dhi'fayn Allah ce sai an ninka mata azabarta ninkin biyu saboda matan annabi ba kananan mutane bane saboda haka malamai suka ce duk wani ahlul baiti ya shiga cikin wannan saboda haka duk wanda yake tinkawo shi ahlul baiti ne shi ma ya sani fa cewa in yayi laifi sai ya fi sauran gama gari yudha'af lahu al'azabu bi sayyi Allah ta'ala ya taimaka mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh